Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bala'in 'yan bindiga har yanzu bai ƙare ba a yankin Faskari cikin jihar Katsina. Mun zo muku ɗauke da bidiyon wani bawan Allah mai suna Sa'idu Dabu wanda 'yan bindigar suka kama wanda tsoho ne ɗan kimanin shekara 75 wanda suka ci gaba da jibgashi shi haka zalika suka shi kuɗi masu yawa kafin su sake shi. Ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin jin yadda rayuwar wannan dattijo ta kaya a hannun 'yan bindiga. Amma idan yau ne zuwanku na farko wannan tasha ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa kalamar ƙararrawa haka zalika ku danna alamar like a wannan bidiyon saboda tana mana amfani sosai. Ɗana Asabar, na je ina kallon dawa a gona kimanin ƙarfe biyu sai ga wa'adin mutane suka ɗauke ni ƙarfe na rana sai suka ɗauke ni sai suka ce zauna na zauna suka ce kwanta na kwanta sai suka ce tashi sai na tashi sai suka ɗauki hannu dauki hannu na baya sai suka daure sai suka ce mu ta da ba da muka je daba sai suka ɗaure ni ba sallah ba cin abinci da sai aka baka abinci mai cokali biyu ne kuma sai da dare a baka cokali kuma sai da safe kuma inda tayin suka zo zaka ga su da bindigogi sun kewaye ku inda tayin kuma gindigin ce ake ɗaure mutum mata su ne ake samun dan ganye karan bai baya masu a sa su ciki amma namiji gindi ce ne da sarkoci sun taɓa kashe wani lokacin da kana can a ba su kashe ba bugu ha a jin yi lalle ka sun buga kai ka sun buge ka eh kware kuwa ka gama ka gama ta bugu ka ga wani na kaka kaka kaka suka ce kai su gaskiya sai an ba su dubu ɗari uku to kaka kaka dai suka yi tsaye nan a dubu ɗari uku da ce ni ban da wannan kaka kaka aka dawo dubu ɗari da hamsin to da na nuna nan dibandin su ne suka ce sai yaro na ce ma yaro me aka samu a nan gida sai ce dangin alamu annabi sun hada kudi dubu hamsin sai suka bude baki suka ce to kawo dubu hamsin din yaro na kai dubu hamsin ai suka ce in eh, duka ga ga tsohona na in gaishe shi na duka cikin wani jirgin wata bishiya na gansu lokacin ma ni ko gane su ba sama da gaskiya duk sun rami sun yi baki sun sha wuya an daure su da sarka irin ta hudu sai sai na duka na gaske sai gani ya ce a ibrahim ne na ce eh, ni ne ya ce allah sarki rayuwa sai suka ce to yanzu kai mai gida kai za mu saki ka koma gida ka samu sai ce to amma ba su sake shi a wani lokacin ba sai da ya kara kwana da yawan shekaru da juma'a misali karfe goma suka zo suka ɗauki. kun ji dai yadda rayuwar wannan bawan allah ta kaya a hannun 'yan bindiga wanda a lokacin da suka ɗauke shi bayan sun da shi kun ji irin azabtarwar da suke musu wanda ana baka abinci cokali biyu ne da safe cokali ɗaya da yamma kun dai ji kamar yadda ya faɗi hakan na nufin suna rayuwa mai kunci cikin yunwa da wahala sannan kuma ya ce ana ɗaure ka a gindin itaciya ne da turke da sarƙoƙi yadda ka san dabba haka zalika ya ƙara da cewa mata ne ake ɗan samun waje wanda za a ɗan yi ma irin fa da 'yan gayyayyaki a sa su a ciki kamar da yadda kuka ji yana faɗi wanda a lokacin da aka kama shi kun ji irin dargar da aka yi ta ciniki wanda har dai daga karshe aka ba da kuɗi naira dubu hamsin aka anso shi wannan masifa ta 'yan bindiga a halin da ake ciki yanzu lamarin ya fara zuwa ƙarshe duba da irin yadda hukumomi da gwamnati ta mai da hankali akan ganin kawo ƙarshen waɗannan mutane sannan kuma mutane da sauran al'umma sun dage sun da kufa wajen addu'a Allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan masifa kuma alhamdulillah ana ta ƙara samun nasara duba da irin yadda a halin da ake ciki yanzu abin yayi sauki ba kamar baya ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha a kowane lokaci domin samun ingantattun kuma sahihan labarai a kowane lokaci mun gode